sannan kuma da shawarwarin da malam zai bamu akan ya ya kamata mu nemi ilimi da kuma shawarwarin da malam zai bamu da kuma shawarwarin da malam zai ba malaman makaranta haka kuma da kuma shawarwarin da malam zai bayar akan family in eh, almajiri ya zai ya kamata ya nemi ilimi ya za su yi su kula da shi a cikin wannan shiri ina tare da babban bako malam yahaya tanko malami a jami'ar biyu ke ta najeriya malam barka da zuwa cikin wannan shiri wa alaikum wa rahmatullahi barkatu yan uwa masu kallon mu za ku iya bibiyar mu a wannan shiri a cikin wannan da kiran wannan lamba kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya biyu sifili tara bakwai uku uku uku uku da fatan za ku kira mu saboda ku tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri wani tasiri ilimi ya maka wani tasiri ilimi ya yi rayuwanka ba tare da tsawaita ba na kan so na fara da malam a cikin wannan shiri ko kuma na kan so na karanta wannan baituka na cikin fasaha iliya da yake cewa ina magana kan ilmu ne a nan kunshinsa na walwale da kyau haka bai zama aibu ba a kan ilmi mu zaƙalƙale cikin nema na sakar mu ji kasala kar mu katangale to don haka ilmi yana da amfani a rayuwa malam barka da zuwa wannan shiri barka kare ina maka maraba da zuwa kuma idan za mu duba akan ilimi da kuma amfanin shi da kuma mahimmancin shi akan al'umma kana ganin cewa wani irin mahimmanci ne a gare shi a cikin kur'ani da hadisi ko da yake sun yi maganganu kan shi sosai ah, me za ka ce akan wannan malam alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a duk faɗin duniya na yi mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko idan aka ce ilimi ana nufin ka riski wani abu wanda da baka san shi ba mm. wato wani abu ne wanda da baka san shi ba to kuma sai ka zo ka san shi to ka yi ilimi da wannan ka samu ilimi to dangane da muhimmancinsa muhimmancinsa yana da yawa eh, da farko za mu ga allah subhanahu ta'ala yayin da ya halarci dan adam na farko sai sanar shi wani ilimi wanda mala'iku ma ba san wannan ilimin ba to wannan ijanyo cewa ya ɗaukaka wannan ɗan adam ɗin a dalilin wannan ilimin a kan mala'iku wato yawa a lokacin da Allah ya halicci annaba adam mm. kamar da Allah yake gaya mana a cikin eh, alƙur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa idh kulna ya adam wa idh kulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar mm. wa kana min al kafirin mm. wato a can baya allah ya mana bayanin lokacin da ya halicci dan adam annaba adam kuma ya zamana mala'iku suna ganin kamar wato kamar sabon abu ne wannan kamar yadda can farko da yake cewa wa iz nalil lil mala'ikati wa iz qulna lil mala'ikati wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun inni ja'ilun fil ardi khalifa eh inni ja'ilun fil ardi khalifa wato ma'ana wanda zai sauko zauna a bayan ƙasa kuma zartar da umarnina da hanina قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الله أكبر wato Allah wata ala a wannan lokaci yake nuna mana mm. mala'iku suna nuna kamar ai shi dan adam banna zai yi a bayan kasa. Mm. sai Allah ya ce ba haka bane ni na san abin da ku sani ba shine wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum al mala'ikati fakala an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sai Allah ya sanar da annaba Adam sunayen wasu abubuwa wanda mala'iku ba su sani ba ishe ku gaya min sunan waɗannan idan ba su iya ba to wannan janyo suka rankwafa ga Allah subhanahu wataala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim tsarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi eh kai ne masani mai hikima nan sai aka nuna annabi adam kala ya adamu an bi bi asma'ihim ya adamu gaya musu sunayen to Allah subhanahu wataala nuni cewa saboda ilimin da yake saboda darajar ilimi da Allah ya eh. bashi wato ya nuna Allah ya nuna musu cewa ya basu wani iya bashi wani ilimi eh. wani bai basu ba a ƙarshe dai za mu ga cewa Allah ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam kaga wannan wani abu ne ne yake nuna girman ilimi darajar ilimi hmm. wato kenan tun daga asalin halitta allah ya nuna mana wato hmm. ilimi ina da daraja hmm. idan ka fi mutum da ilimi to ainihin kafi shi to amma mutum ba eh, ga mala'iku ma allah ya nuna mana cewa wanda la ya asuna allah ma amrahum ya fa'alu ma yumarun eh amma kuma gashi allah subhanahu wataala ya fifita dan adam akan su saboda ilimi wannan zai nuna mana muhimmancin ilimi sannan idan muka zo mu duba farkon ayoyi da suka zo na wahayi farkon wahayi da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ilimi ne lokacin da ya je ina wato ainihin kokarin wato sha'anin tunani da duba ga halittun Allah a cikin kogo sai mala'ika jibril ya zo masa aka ce ya matsa shi ya ce ikra hmm. ikratu sai ce ma ana bi qari ni ba mai karatu ba ne mm. domin babu wanda ya koya masa karatu bai je wajen wani ya koyi karatu mm. yace ba ni ba mai karatu ba ne. sai da aka haka sau uku ana uku sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق mm. wa من علقة Akram. وربك الأكرم الذي علم Allama علم insana malam ya يعلم waɗannan ayoyi guda biyar su ne suka fara sauka wannan ma ina nuna mana muhimmancin ilimi saboda wannan abin da suka sauka ma ake muna inkiya da al'ummar ikra ummatu ikra alhamdulillah eh. <laughs> to ne ka wannan yana nuna cewa wato al'umma ta musulmi mm. al'umma ce ta ilimi eh al'umma ce ta ilimi mm. sannan idan muka zuba tarihi za mu ga irin yadda musulunci na muhimmancin ilimi yanzu misali a yakin badar mm. lokacin da aka kama wato ainihin kafirai masu yawa an ce an kama saba'in an kashe mm. saba'in bayan yakin badar eh. to daga cikin hanyoyin da aka ba su fanshi kansu shine akwai koyar da rubutu da karatu ga ainihin yaran musulmi mm. wanda ya koyar shi ya fanshi kanshi da wani ilimin da ya bayar in yi koyar da 'ya'yan musulmi rubutu da karatu shi ya fanshi kansa kaga wannan ina nuna muhimmancin ilimi kuma saboda muhimmancinsa za ka karbi ilimi ko da ga wanda ba mu sani ba ko da ga wanda ba eh, mu sani ba eh, eh. kwarai kwa um, abin da ake bukata dai shine ya zama mai amfani mm. eh to saboda haka wannan a takaice za mu ga wato duka wani ina nuna mana muhimmancin ilimi a takaice to malam a takaice kenan saboda lokacin eh. namu ba zai ishe mu ba ba za mu iya faɗaɗa ba yani akwai hadisai ma da suka zo talibul ilmi faridatan ala kulli muslim yani al'ulama wa rasatul eh. anbiya da sauransu duk wannan ga ayoyi ne da ayoyi hal yastawil ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma eh. yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to saboda wannan dai saboda takaice lokaci eh. a ba mutane lokaci to masha Allah muka dakata to malam idan muka zo akan asirin tasirin shi ilimi akan al'umma kana ganin cewa shi ilimi ko wani ilimi zai iya yi ma al'umma tasiri ko ko a ko wani ilimi da ya kamata a ce ita al'umma ta koya ba tare da ta koyi wani ba musamman ma idan aka ce al'umman musulmi hmm. wato gaskiya ne to da farko dai ya kamata mu sani cewa a wannan addini namu hmm. ilimi iri biyu ne ilimi mai amfani da ilimi mara amfani mala akwai ilimin da ba da amfani akwai ilimin akwai wani cutarwa ta'allamtu sharri la li sharri la ki toki yana koyon sharri eh, sharri yake koya to to bari bari in fayyace maka tukun to na eh shi wannan baiti akwai abin da yake nufi da wato ilimi akwai mai amfani akwai mara amfani eh, imam al-ghazali mm. rahimahullah a cikin littafinsa ihya ulumuddin ya kawo kashe-kashe na ilimi na mm. wato ma'arifa mm. inda ya nuna cewa wato akwai ilimi mai amfani kuma ma wajibi a neme shi misali ilimin addini ilimin sanin addini ilimi ne mai amfani kuma ƙari ma akan haka wajibi ne kuma fardu ainihin ka koyi shi a neme shi kenan ko eh, idan ka koyi wa'ansu ilmuka daban mm. dole ilimin addinin nan sai ka hada da shi ba zai ka wadace da wancan ba ne ma gaba eh, sai ka fara sanin ilimin aiwatar da addinin ka eh, sannan ka shiga wani mm. akwai kuma ilimin da yake wato fardu kifaya mm. ilimi ne mai amfani kuma wajibi amma in wasu suka yi sun dauke mm. wasu to malam kafin ka ci gaba daga waya assalamu alaikum amin ya rabbal alami na mura mura barake malam ahmad daga sudan to malam ahmad muna muna maraba da kai a kira a wannan shiri malam ahmad muna magana akan mahimmancin ilimi da kuma asare eh, da kuma tasirinsa akan rayuwarmu ko za ka iya neman shawar ko kuma kana ganin akwai abin da za ka ci irin tasirin da ilimi ya maka a rayuwanka? na'am domin abu na farko al'ummar musulmai al'umma ce wadda take al'umma ta wadda shafinta ne ikra na'am domin farkon abin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne fadin Allah madaukakin sarki iqra bismi rabbikal ladhi khalaq na'am sannan za mu ga har ila yau ilimi saboda mahimmancin shi Allah madaukakin sarki bai umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bai nemi karin wani abu na wanda yake shafi rayuwar duniya ko kyalkyale kyalkyale da shauransu hmm. ya nemi Allah maɗauki Allah madauki sarki ya neme shi ƙarin ilimi inda ke cewa wa qurrabbi zidni hmm. ilma game da ni a rayuwa ta, hmm. na san cewa ilimi ne gishirin zaman duniya domin a yanzu a wannan rayuwa ko kuma wannan zamani da muke ciki zamani ne wanda yake bukatar kowane mutum yana da ilimi. a wannan ilimi ya zama na zamani ko kuma ya zama ilimi na addini na farko kenan. Mm. Wanda da shi ne zaka gudanar da a rayuwarka. Domin za mu hatta waɗannan abubuwa da muke rayuwa a tare da su a wannan zamani na abubuwa na technology da sauransu. Na bukatar ilimi. Mm. Kimiyya da fasaha kenan? kimiyya da fasaha hatta su suna bukatar ilimi wannan bayan bayan muhimmancin ilimi wanda yake na addini aiwa na domin Allah zai tambaye mu ne game da ilimi wanda yake ya shafi addini amma ilimi wanda yake ya shafi na abubuwa da zamu gudanar a mm. rayuwar mu ka san yadda za zaka amfani da internet ka san yadda za zaka amfani da kaza ka san yadda za zaka amfani da kaza ma abubuwa ne wanda yake mm. Allah ba zai tambaye mu ba amma suna da muhimmanci mutum ya zama ya san su domin ya yi ya zama mishi fursa ce wadda zai amfani da su mm. gudanar da abin da ya shafi lahirar. Ko da ta wajen wannan bangaren waɗannan abubuwa. To Malam Ahmad kana da wata shawara da kake nema Malam ya baka saboda a karatun da kana neman wata shawara a wajen Malam? Game da ni karatu da nake yi. Eh. Wallahi alhamdulillah abin da ya shafi karatun alkur'ani muna dan tabawa na'am sannan kuma shawarar mu dan su fannoni na ilmomi na na'am nice nice tambaya ta ah, a zan nema a gun malam to na'am sarki na'am isa ga muku alkhairi gaba da ku na'am ita ce waɗanne irin littattafai ne ya kamata na bi wajen yin muraja'a ko kuma littattafai waɗanda yake zan iya sawa a gaban malami mm. wanda zan fa'idanta sosai da su na'am to yau mala ahmad mun gode sosai da neman wannan shawara insha Allah za ka ji ta a cikin bayanan da malam zai Allah ya saka da alheri sai mun sake ji da gare ka insha Allah mun gode malam me za ka ce wani irin tsokaci za ka yi hmm. wannan ba Allah da ya kira ah, daga sudan to duk da cewa akwai bukatar a san ina ya tsaya na'am wato a wani mataki yake na neman ilimi ya fara ne ko tsakiya ko abin nan farko yake mm. ko kuma ya fara daga ya fara nisa mm. to amma mu dauka cewar wanda zai fara neman ilimi mm. a mansali da alkurani za fara alhamdulillah ya ce yana neman ilimin alkurani Allah to farko eh, ilimin alkurani mun san ya hada abubuwa mm. bayan sanin yadda za a karanta shi da tajwidi a koye shi da tajwidinsa ta akwai bukata kuma mutum inga sanin fassara me yake cewa mm. eh. saboda iya rike abin da eh, yake domin in ba haka ba zai zama yana faɗa kuma bai san abin da yake yi yake yake cewa ba mm. wato kenan wato da tafsiri kenan eh da ƙarin bayani a me ayoyin suke mm. suke nufi to sannan kuma na ba shi shawara ga wanda yake wannan to ya sami ilimi kuma na ilimin tauhidi eh, ilimin tauhidi wato na sanin Allah subhanahu wa ta'ala ah, duk da cewa tauhidi an haɗa shi da falsafa da yawa mm. eh, eh, sai a yi ta yinsa kuma watakila ya zama watakila kafin a kai ga abin da ake nufi a samu sai an yi sai an ja shi da yawa ah, ba na manta muna yara irin abin da muke karantawa mm. shine sita wa sittun wato misali siffofin allah subhanahu wata'ala akwai siffa zatiya akwai siffa sifatul ma'ani eh, akwai sifatul ma'anawiya eh. to muka yi ta karatun haka muka yi ta karantawa amma sai da muka dawo hanya mai sauki mm. sannan kuma muka ta gane waɗancan ɗin mm. abin da ke so in ce anan shine wato mutum ya san allah ta wato cewa allah yana nan isan Allah da siffofinsa mm. eh isan Allah da siffofinsa wato kamar abin da ake ake cewa sifat wa na uluhiyya da sifat na rububiyya yawa sifat asma da kuma asma wa sifat mm. to waɗannan suna da sauƙi wajen koyar da tauhidi wanda ayoyi za a ringa ɗauka na alƙur'ani da suke nuna Allah shi ya halitta ya halicci kaza ya halicci sama ya halicci ƙasa mm. ya halice ka watakila ma ayoyin su ga baka tunanin yaya kake ne halitta ka kai waye kai to irin wannan na bada shawara da irin wannan hanya to da fatan mal eh. ahmad ya ji wannan shawara da malam ibashi malam abin da nake so mu shiga saboda mu tattauna kai wani mawaƙi yake cewa ilimi shine gyaran ƙasa har a santa a wannan zamani to idan za mu duba akan bayan wannan wani irin nau'in ilmuka ya kamata a ce al'umman musulmai ta karanta ta koya shin kana ganin kawai ya kamata a ce ta tsaya kan ilmuka na addini ko kuwa akwai abin da take bukata na wanda ita ce magana da muka fara dama na inda nake maka bayanin imam al-ghazali inda ya kasa eh, ilimi eh. kamar yadda ce akwai ilimi na wajibi mutum akan kansa kaku mm. kuma ilimi wanda mutum zai yi dan al'umma yanzu ka dauki likitanci mm. kaga dan al'umma za a yi mutum ba dan kansa ike yi ba mm. in ka ɗauki injiniya misali mutum yana yi dan al'umma mm. kai haka ƙananan muka eh, mm. eh, to wannan ilimi ne na wajibi lalle a cikin al'umma a sami masu masana irin wannan ilimi din inda al'umma za ta zama babu irin wannan ilimu waɗanda al'umma take bukata sai al'umma gaba ɗaya ta zama ta yi laifi a wajen Allah saboda haka kenan kaga eh, lalle ne musulmi su tashi eh, lalle musulmi su tashi misali kaga lafiya ba karamin jari ba ce ita ce jari ta na rayuwa to ya zama cewa musulmi a kasashen su sai suna shigo da likitoci daga waje kaga an samu gazawa kamata ya ce musulmi su suke ba da likitoci misali fannin injiniya na ruwa ne tunda ruwa shine asalin rayuwa eh, waje an namin ma'i shi shi hayi eh. to kaka lalle a samu wato injinoni akan wannan injiniya shi anin gine-gine saboda dan adai yana da bukatar inda zai shiga ya kwanta eh. bayan ya je ya wahala ya yi wahalinsa na yau da kullum mm. to irin wato a samu dai wato abin da ake kira priority ko aulawiyya ko kuma bin abu daki-daki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mm. to ya zama ne cewa lalle musulmi sun san irin waɗannan ilimuka to kaga duk waɗannan nauyin ilimi na wajibi ne mm. kuma wato tasirinsa tasiri ne mai kyau kenan za mu iya sa cikin ilimin zamani ah, eh kwarai da gaske mhm. amma fa mu gane mm. eh abinda isa ba yake kiran ilimin zamani da ilimin zamani shine cewa bature ne ka masa eh, ba daga gare shi fito ba ko ba daga addini ya fito ko wajen musulmai za a ce yawwa to eh. zan fi son wato mu ɗauke shi duk da ya zo mana a siffar wannan ilimi ne amma mu sani cewa asalin waɗannan ilimin kafa namu ne mm. tarihi mutum tarihi mm. zai ga musulmi su ne suka fito da waɗannan mm. nau'i na ilmuka sannan su waɗancan suka karɓa suka musu suka fi wata siffa suka dawo mana da shi musamman lokacin da suka shiga andalus wadda aka fi sani da ispanya haka za ga musulmi sun shiga suka yi kuma suka ɗebe abin da suka ɗebe misali wanda daula ce sananniya ta musulunci wata ta faɗi ta ji haccan. Mm. wato eh, waɗannan ƙasashe eh, to wannan kenan to ɗazin na so in gaya maka cewa akwai ilimi mara amfani to eh wa ilimi mara amfani na <laughs> alƙur'ani ma ya gaya mana eh. ilimi ɗaya daga cikin ilimi mara amfani kamar ilimin tsafi mm. a cikin suratul baqara ƙwarai kuwa <laughs> to ka gani inda Allah yake mana bayanin wato haruta da maruta suna koya wa mutane wato ainihin wato tsafi mm. eh, har ma suna cewa wato kada ku koya mm. wato alimuna nasa sihir mm. eh suna koyar da mutane tsafi kuma suna koya musu abin da zai cuce su ba zai amfani su ma ya dorokum to kaga alkurani ya nuna mana cewa ilimi ne don me da akwai kalmar ilimi a cikin bayanin Hmm? yu'allimuna an-nas ka gani kaga ilmu kenan to ilmi ne amma kuma mai cutarwa eh to saboda haka akwai kenan ilimi mai cutarwa hmm. kamar yadda akwai ilimi mai amfani eh. to malam idan muka takaita nan saboda lokacin mu ina son saboda kwarewanka a fannin karantarwa da sauransu ka jima kana karantarwa mukan so mu dan taba bangaren malamai haka irin shawarwarin da zaka ba su amma kafin ka bani wani ansa na kan so na daga waya assalamu alaikum assalamu alaikum na malam muna maraba da kai a cikin wannan shiri na muna maraba da kai bismillah idan kana biye da mu muna maganan mahimmancin ilimi ne da kuma tasirinsa ga al'umman musulmi da kuma shawarwarin da malam zai bayar ma mutane akan neman ilimi

Ah. na'am abinda za ka abinda ya kamata ka karanta na'am to mun gode sosai Allah ya saka da alheri insha Allah za ka ji amsa wannan tambaya ko kuma wannan shawara malam mun yi magana amma na yi ma tambaya akan daurin shi gudunwar da malami zai iya bayarwa fannin karantarwa da sauransu shi za mu jinkirta shi amma na kan so mu je hutun rabin lokaci mu dawo kafin mu ci gaba yan uwa masu kallon mu kar ku nisa a talabijin ku za mu je hutun rabin lokaci mu dawo sai mun dawo ku kasance tare da mu ilahi ilahi Africa TV3. Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske. Haske ne ga gidan kowa Africa TV3. Don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma. Africa TV3. Muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa. Da ƙayatarwa. Da tarbiyyantarwa. Nishaɗantarwa a harshen Hausa. <laughs> Africa TV3. Matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Africa TV3 rubuta waɗannan lambobi. www.africatv.sg don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a adireshin mu kamar haka email africatv3 at gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakan lafiya. Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun kai haske. africa. إلهي Assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu barkanmu da dawa bayan dan miƙe a dan sharuwa mun sake dawa ga wanda suka zo gaban akwatin talabijin su yanzu muna cikin shirin ku bani shawara da muke tattauna mahimmanci ilimi da kuma tasirin shiga al'ummar musulmi ina tare da dr yahya tanko malami a jami'ar buk ta kano nigeria malam barka da sake dawo a cikin shirin malam kafin mu je ina tambayar ka akan hmm. malami tunda kai kwararre ne sosai a wajen karantarwa da kajima shekaru da dama wace wani irin sako malami yake ɗauke da shi a aikinsa na koyarwa to wato malami yana ɗauke da abu biyu isar da ilimi hmm. a zukatan ɗalibai da hanyar da zai amfani da ita ta kwarewarsa hmm. ga shigar da ilimin nan to wannan yake nuna ƙwararren malami ne shi wanda a irin wannan a wani wannan lokaci ake son ya zama kullum iga yana tare da zukatan ɗalibansa ba kawai da jikinsu ba da zukatansu mm. wato suna tare da shi duk irin abin da yake to wannan kenan abu na biyu ko saƙo na biyu da ake so mm. ya ba su tarbiyya kada ya zama wato ainihin ilimin kawai zai bayar a'a ikon ba su tarbiyya domin amfanin ilimi tarbiyya kamar yadda muka karanta ɗazu ayoyin farko da suka fara sauka suna kunshe tarbiyya mm. saboda karo ne bismi rabbika idan aka ajiye eh, bismi rabbika mm. aka ringa ikira ikira ikira sai zama karatun ake ta yi ilimin ake ta yi kuma babu ba tarbiyya kenan mm. shi sa kuma za ka ga wato ainihin duk ina wato ma'aikata ilimi take musamman a kasashen musulmi mm. za ka ji an ce wazaratul ilmi wa tarbiya eh yawa mm. eh, wazaratul talimu wa tarbiya mm. to kenan kaga kenan waɗannan a haɗe suke a musulunci to aikin malami guda biyu ne kenan sanda aka ce ya rasa eh. na biyun eh. to gaskiya bai cika malami ba na ɗayan zai iya yin tasiri ga ɗayan kenan wato ma'ana in ya zama kawai ilimi ike koyarwa amma babu tarbiyya to ya zama ya faɗi malami ya faɗi mm. eh, domin za a tafi zai tafi da ɗalibai mm. waɗanda suke karatu kawai suka yi mm. amma ba za su amfani kansu ba ba za su amfani al'umma ba in ba a sa ma su cuta da al'umma to anan ina so mu dan tattauna wasu abubuwa wanda suka danganci da malami da sauran saboda wani lokaci a wajen koyarwa haka an kan dan samu wasu abubuwan da su dace ba a wajen koyarwa za ga alal misali zaga wa'ansu malamai yani ba san saƙon da ya kamata su bayar ma ɗalibai ba kawai su hannun eh, su su samu kuɗi shine kawai abin da suka sa gaba haka za ka samu wasu sai ka ga 'yan ma jaraba ta zo su suke taimaka ma ɗalibai wajen ba da eh, ansa da sauransu wannan me za ka ce wannan malam malam subhanallah wannan abin da ka faɗa shine asalin abin da yake janyo taɓarɓarewar ilimi mm. yanzu misali mu a najeriya abin da ake ta magana kenan taɓarɓarewar ilimi wannan shine eh, ina cikin dalilan ba wannan ne kai ba mm-hmm. ina cikin dalilan da suka janyo taɓarɓarewar ilimi eh, duk sannan aka tashi ana bayanin malamai irin na da mm. za ka suna da bambanci da irin na yanzu mm. in ana bayanin kuma ɗalibai irin na da zaka ka suna da bambanci da ɗalibai irin da yanzu ta wani bangare suke da kowane bangare yanzu abin wato ya canca. kuma a gaske lamari tushen abin da ya janyo hakan shine neman ilimin don a samu abin duniya wato wannan izama shine babban manufa to wani ya cutar kwarai da gaske ya cutar kwarai da gaske saboda haka malamin da aka rene shi an rene shi akan haka ne ba irin daɗin bane na daɗin bane shi sai zo yana saboda haka shi ma sai zama na wato ainihin hannunsa abin da ya damu da shi shi ne wato wannan samun mm. to sai abin ta kai shi ne a ce malami ɗalibi je gidansa ya kai masa wani abu don ici jarabawa idan muna idan za mu gaya maka abubuwa da suke faruwa abin babu daɗi ba kuma abin da za a zo a faɗe shi a gaban al'umma ba mm. to saboda haka eh, wannan ina daban takaici kwarai da gaske kuma wannan ikan janyo rashin daraja ilimi hmm. ya zama ana yin ilimin amma babu daraja wannan ma zai iya jawa za ga kamar yadda ka faɗa mutum zai zo ne kawai saboda ya nemi kwali ya je ya samu aiki sai gama idan mutum ya zo yana karatun yana rubuta jaraba yana fita daga ajin da ya rubuta jaraba dan lokaci kaɗan ka zo ka tambayi zaga abun da ya karanta babu saboda dan jaraba ne babu wannan eh, hmm. saboda Eh, ɗalibai a yanzu suna ɗaukar ilimi kawai domin a ci jaraba abinda ake cewa paper qualification mm. da turanci don a ci jarabawa mutum ya fito da takardar mm. saboda an gane cewa ana samun aiki da wannan kuma sai ka ga eh, ɗalibai sun fi damuwa kawai da abinda za a koya musu ba sa mm. faɗaɗa ma iliminsu to wani ma da dama-dama da dama dama amma wasu za ga wato a duk ba wannan bane a'a akwai wata hanya da za a bi ko ta sata jarabawa mm. shi kina a ce an ci an sami wannan takarda an fita da ita shi yasa kinan wannan yanzu kamar yadda ka faɗa wa ilimi sai ga mutum ya gama amma kuma idan ka zo ka taɓa shi sai ka samu ba ba za ka samu ilimi ba duk da cewa akwai hanyoyin da mutum zai ƙara ilimi to malam wannan kana ganin syllabus in ne manhaji inda ake korowa baya iya gina mutum ya zamanto malami ko ku a kawai yani halin da mutum shi ya ɗoka wannan na wanda bai dace ba shine yasa a ƙarshe zai fita haka to to gaskiya abubuwa uku mm-hmm. su ne za su gina mutum ya zama malami ko malami nagari su kuma za su gina ɗalibi ya fito a mutum nagari ya mm. amfani al'umma abu na farko manhaj ɗin. idan manhaj aka sanya shi abin da kawai abin da yake cikinsa shine a koyi karatu a samu wani abu mm. babu allah a ciki babu tunanin tashi a kiyama a ciki mm. babu tunanin wuta da aljanna wato kenan kaga duniya kawai ake kallo mm. to ka ɗauka ma mutum ya zage ya yi karatun to ba zai fito ya amfani al'umma ba ko ya amfani kansa mm. in ba a sa'a ba sai a samu wanda zai cutar da kansa kuma ya cutar da al'umma malam nan da kake cewa ba Allah ba wannan a cikin manhaj wani zai iya cewa yanzu alal misali kamar kasashen turai da sauransu ga salafus din su zaga abun nan ba na musulmai bane amma kuma suna kan abin da yake amfanin mutane suna kere-kere wayoyi kwamfuta da sauran sun ka mutane kuma suna amfana da su motoci da ah, sauransu ah, mu gane wani abu mm-hmm. wato yadda musulmi ya kamata ya dauki rayuwarsa mm-hmm. ba zai duba ya kalli wanda yake ba musulmi ba mm-hmm. dan ya dauki wannan hanyar rayuwa kuma ya ci nasara ba wani zai duba ba babu shakkar turawa iliminsu yana amfaninsu a duniya amma me yasa akwai halaye da ɗabi'u waɗanda sun yadda cewa idan aka ɗauke su mm. za a cire ba zaman duniya mm. kuma suke autar da su saboda wannan ɗabi'un da saboda wannan sun yadda an cusa musu a ransu yanzu misali gaskiya amana mm. cika alkawari hmm? kaga halayya ce ta musulunci musulmi shi zai ɗauka ne ya yi wannan ya amfani shi duniya da lahira mm. mana anan ma za ga saboda kula da wannan abubuwa da suke idan ya zama to kana aiki ne ka ci amana za ga ko kai waye ko na kusa da ni kake ba za a rangunta ma ba saboda kana kusa da ni sauran dole sai an yi ma hisabi a kan eh, da kai eh, to ai dubawa suka yi cewa idan suka kauce ga waɗannan ɗabi'un mm. ba za su ci gaba a duniya ba mm. ba za su ci gaba saboda haka ni kullum ina so musulmi su dinga duba abin a musulunci ba su dinga dubawa cewa waɗancan ba musulmi ba ne hmm. amma sun ci nasara ba na so a duba haka hmm. domin ɗauka suka yi watakila ma ya ci sata suka yi daga eh, wajen musulmi eh. musulmi an ce su su yi gaskiya an ce su su yi amana hmm. an ce su su yi cika alkawari sai su bincika su ga me yasa ne sai su ga cewa waɗannan abubuwa suna gina al'umma waɗannan abubuwa suna sa a ci gaba wannan abubuwa suna sa ƙasa ta bunƙasa in aka yi saɓanin su kuma mm. ƙasa za ta lalace za ta ruguje kuma al'umma za ta ba ta da kyau mm. sai suka ce to bari mu rike su to shi musulmi an gaya masa dan ya samu wannan din a duniya kuma ya samu a lahira to kuma shi kuma bari duniya ma ajmala dini wa <laughs> duniya idza ijtama'a eh. to wannan shine gaskiya ne abin da ke so a duba mm. eh, saboda haka mu musulmi eh, za mu ɗauki abin ne wanda zai mana amfani duniya da lahira duniya da lahira wato kullum a irin wannan haduwa ko kuma irin wannan eh, bayani a gaban al'umma jama'a mm. na kan faɗi irin wannan cewar in mun duba tsarin syllabus na wato manhaj mm. watakila tun daga firamare ko maka ce tun daga nasiri mm. zuwa secondary zuwa abin da ake cewa tertiary institution wato makarantu na gaba da secondary zuwa jami'a ba zancen lahira kuma ba a taba cewa duniya ai ba haka bane ba a zancen lahira ba mana magana ne kan makarantu da manyan makarantu irin na kasashen musulmi kamar nan anan sudan da saudiya da sauransu ba syllabus na mafi yawan kasashe na musulmi idan kana ganin cewa syllabus idan ya to na kasashen musulmi ne ya kamata a ce akwai a gyara lallai a gyara saboda mutane su ta'allaka da eh. rikon amana da gaskiya da sauransu kwarai da gaske mm. a samu wannan a samu wato ani hakuri mm. koyawa mutane al'umma hakuri mm. eh. to saboda haka abu na farko shine syllabus sannan a samu malami na gari ina so in gaya maka cewa akwai malami da ya koyar da mu a makarantar harshen larabci a kano wanda mun jijjiga kwarai da rasuwarsa mutumin sudan ne mm, sheikh nuruddin hassan mutumin sudan ne mm. tun da ya gama karatu a jami'a anan a can yaje aiki a najeriya mm. ya koyar da mu daga 1971 zuwa 1974 shekara hudu a makarantar amma wani abu da yake ba mu sha'awa da shi ina da lurar kafa wato ina ɗingishi amma bai taɓa shigowa aji ya zauna ba kuma idan ya shigo aji karatu za a yi mm-hmm. ba zai shigo da wata hira ta duniya daban ba shi abin da ya kashi kawai abin da kashi zai mm. kuma zai shigo akan lokaci ana buga kararrawa a sannan kararrawa ake amfani ta eh. ana buga kararrawa ina bakin aji zai mm. shiga kuma zai kokari i kammala darasinsa ana buga kararrawa ba zai ci lokacin wani ba wannan abin mun rike shi har yanzu saboda haka da ya rasu to sai da muka zo muka kama kai ta'aziyya a nan malam wa'ansu zaga wa'ansu malamai suna tsananta hmm? kamar yadda ɗalibai suke gani hmm. yana shiga aji zai hana mutane shiga ko kuma idan aka zo jaraba da sauransu ma duk nan yana tsananta wajen maki da sauransu me za ka ce kana ganin wannan yana gina ɗalibi ko ku a wato irin waɗannan malamai hmm. abin da suke iri biyu ne akwai wanda zai gyara ɗalibi yanzu misali malami in ya zo shiga aji in dai shi zai ringa shiga aji akan lokaci in wasu sun zo ya hana su shiga koyar da tarbiyya ne koyar da tsari ne koyar da tsari ne saboda haka idan ɗalibi ya san wannan malamin ne zai kokari ya shigo musamman a ce yana amfana in malamin ya shiga ajin yana ba da ilimin kuma na sa ana fahimtarsa haka kuma nan muna da wani malami a nan hmm. jami'a da muka yi ana ce mai shammam shi ma karfe takwas ake takwas na yi za ka gan shi a cikin aji alhamdulillah kuma haka yake rayuwa ba duk inda yake komai ne san wurin zai ga cewa inda ya zamanto zai je jami'a awa ɗaya za ta kai shi to zai taso kafin awa saboda ya so cikin lokaci to kaga wannan koyarwa ce mai kyau mm. a ɗabi'a ce da ake son malami ya siffantu da ita mm. domin kaga abin da nake gaya maka dinnan mm. ya shekara arba'in amma muna riƙe da oh. shi lokacin bu zo duniya ma <laughs> eh, amma muna da da shi saboda eh. wannan abu da ya koyar da mu eh. saboda haka ana son malami zama haka amma misali malami ya zama mai tsanantawa mm. a jarrabawa to ɗayan biyu ne mm-hmm. wani lokaci za ka ga kamar kwatakai ne wani malamin kwatakai ne ba ina cewa duka ba kwatakai akwai malamin da zai samun kuma jarba mai wuya don ya nuna cewa wato lalle a ji tsoronsa eh, sani yana ya iya arziki ta yi kuma wato ba kwarewa iya sosai ba mm. ba ina cewa duka ba dai mm. eh, amma akwai irin wannan barazana a ji tsoronsa a mm. nasa ta akwai irin wannan amma abin da ya kamata malami ya ɗauka a ransa in zai sa jaraba ba bari in kure su ba bari in gwada ko sun fahimci abin da koyi musu to haka ake mm. eh, ake bukata saboda haka idan tsanantawa ana nufin ta haka wato ainihin ina eh, shigar da mutane loko da yawa mm-hmm. kuma ina kawo abubuwan da za su ba da wahala sai an sha wuya za a gane mm-hmm. to kaga sai a ce wato ainihin malami mai kwatar kai eh, kawai yana so ya birge ɗalibai kuma ya tsorata su mm-hmm. amma idan idan mana cewa abin da ya koya ni to na babu shakka haka ake son malami bari ga maka mun yi wani malami eh, shi ma wato ya ba mu sha'awa a nan biyu ke mm. jami'ar bayero ta kano wato wanda idan jaraba ta matso sai shi barin ba ku sata amsa mm-hmm. to amma abin da yake wani a wani lokaci sai ga ba sata amsa ba ce eh. duk abin da ya karanta a wannan period din a wannan fatara din mm-hmm. duk sai ya kawo shi a siffar jarabawa eh. in ka duba sai ga ah, ai duk ya yi kabarin ya haɗa dukkan abin da ya koyar eh. mm. to sai ce ku je ku karanta wannan za ku ci jarabawa hatta malamai tarbiyya ma suna cewa idan za ka aza jarraba zaman to ta haɗa duk abin da ko kowane loko wannan haka ake bukatar a malami zama mm. kaka takure ta wuri guda mm. ka cuce su saboda wani zai karanta can wani zai karanta can wani zai fi gane can wani zai fi gane can to haka ake so in ka tsaya wani wuri kenan shi wani wani bai karanta a duka ba kwarai ko kuma ce idan kaga idan ka tsaya ko da ya karanta duka din eh. zai zama ya fahimta can eh. amma nan bai fahimci bai fahimci sosai ba mm. kaga sai ya ci a can inda baka sa din ba mm. to haka ake so gaskiya to malam idan zamu duba yani shi dalibi saboda shi ma dalibi yana da nashi abubuwa da wanda eh, zagin shi wani lokaci ya son ya fi son ya samu malami mai sauki wanda zai ringa rubuta masa jarraba da sauki ko bai yi karatu ba zai zo ci jaraba su wani irin shawarwari za ka ba su to wato sha'anin ɗalibai ne a yanzu kamar maganin da muka yi ɗazu ne wato ɗalibai suna ɗauka kawai eh, a zo a rubuta jarabawa a ci takarda a fita mm. galibi ba ilimin ne ifi su ba takaddar mm. saboda haka malamin da zai zama ya sa musu jarba mai sauki eh, wato mm. yadda za a eh, eh, an ce in an tara ɗaya ga ɗaya biyu kenan wani kowa ya san wannan ba mm. shi da wuya misali to sai ga sun fi sansa ko kuma a'a idan mai sauki a wajen makin ta za su wuce yawa wanda mu kaga misali a jami'a kafin a ce mutum ya samu b wato sai ya abu na sosai a ka'idar maki sai ya zufar goshi kenan kwarai da gaske sai ya eh. ya yarfe eh, gumi eh, ba yana nufin muna tsanantawa ba ne amma abin nufi shine cewar a'a wannan darajar kafin a baka ita sai ka yi kokari don kaka a daidaita ka da wanda mm. yake shi bai je karatu ba ko baya zuwa lacca da sauransu hatta ma idan ya zama toni na yi kokari na ne ne na samu wannan makin za ga mutum ya fi samun izza ya nuna ma dan wasu cewa ga abin da na rubuta kwarai da gaske amma malam saboda kurewar lokaci ba mu samu ka gama ma abubuwan da muke da su ba anan ina fatan dai ko za mu samu wani zama na biyu saboda mu karasa abubuwan da muke da su saboda mu kai ga abin da muke so mutane su gane to yan uwa masu kallon mu a nan lokaci ya muna halinsa da kuma ba mu gama abubuwan da muke da malam amma insha Allah muna fatan za mu sake sa malam wani lokaci saboda mu sa abubuwan da muke yi da fatan dai kun ji daɗin wannan shiri kuma da fatan za ku ɗauki shawarwarin da malam ya bayar ya malamai ne ko kuma ya su ɗalibai haka za mu zo akan su al'umma al'usura eh, iyalai da sauransu ya kamata su kula da iyayensu wajen neman karatunsu nan za mu ce muku sai mun sake haɗuwa sai mun sake saduwa a wani makon to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ku kasance ilahi ilahi Africa TV3. Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske. Haske ne ga gidan kowa Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma. Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da ƙayatarwa da tarbiyyantarwa nishaɗantarwa a harshen Hausa. <laughs> Africa TV3. Matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Africa TV3, rubuta waɗannan lambobi. www.africatv.sd don neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu a adireshinmu kamar haka email africatv3 at gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakar lola Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun kai haske.